kamar yadda bayanai ke nunawa su dai waɗannan ma'aikata sun ma shafe fiye da shekaru biyu babu albashi lamarin da ya ke su shiga wani mawuyacin hali na kuncin rayuwa kamar da yadda wannan ma'aikacin jinya da ya nemi a sake sunansa ya bayyana. shekara biyu ne yanzu na neman shekara biyu da wata ɗaya ba a biya mu ba. eh muna state ne mu muna state health services management board ne ta ba mu appointment. Hmm. tun lokacin ya ko ya ko bai wuce wata ɗaya ba sai aka sauke shi a kan mulkinsa. sai eh, tintiri ya zo tintiri da ya zo bai mana komai ba shi ya yabi ma'aikatansa na daban yana biyan su sa'an nan kuma sai tintiri ma aka zo aka sauke shi sai aka kawo bala ma ya zo sai ya bar ma'aikatansa na daban su ma ana biyan su mu muna zaune to yanzu ne zuwan bildon nan ya kaɗan ba mu data su muka yi data muka yi komai to a wajen data din akwai yan uwanmu wanda muka yi wata goma sha bakwai da su Ya ka zo aka cire sunayensu ya hmm. ka kawo sunayen wa'yansu yara na daban wanda aka sa a yanzu aka yaran ma ba sa zuwa aiki ko kuma yaranmu da muka wahala da su wajen wata goma sha an cire sunayen me kuke so a yi muku yanzu eh muna neman gwamnati ne ta ci kukanmu da ta tausaya ta taimaka ta biya mu don Allah alhaji ba cikin akwai masu mata wanda yanzu haka masu rabu da matansu akwai wayanda an koro yaran su daga makaranta akwai matan da ta rabu da mijinta ma don zuwa aiki kuma yace yawon banza take yi to ko me kungiyar kwadago a jihar Adamawa ke yi ne game da halin da waɗannan ma'aikata ke ciki a yanzu kamar Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar ya ce fa suna sane kuma suna ma kokari na sharewa ma'aikatan hawayensu. Sai ban murin da tuntu gwamnati mu matsa gwamnati saboda a yi mu. to amma ka san yanzu duk masu samu yi ka san akwai abin da ya dabaibaye mu muna yanzu wadda kowa ya sani wani lokacin ko da mun zo mu sai ta nuna mana suna da matsala na kudaden shiga da makamantansu hmm. to kaga babban abu nan shine mu muna kan tuntuban gwamnati a yi biye da za a samu dama a biya su hakkin su don su ma su yi walwala hmm. to kaga kungiya dama ita ta da sako ne ta karbo kuma sako ta isarwa membobinta hmm. babban sakon kuma shine mu mutum sa gwamnati su bayar to wani lokaci muka sa akan iya ce mana mu danyi hakuri saboda abun da ake tsammanin za a samu ba same shi da ake so saboda akwai ma'aikatan da tun ba yau ba dama suna kan. To sai dai kuma yayin da waɗannan ma'aikata ma ke kokawa ita ko gwamnatin jihar adama ta ce ma ba laifinta bane na tsaikon da ake samu. Malam Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yar labaran jihar Adamawa ya bayyana yadda aka samu wannan matsala. Babu wanda za a za a ɗauke ba za a biya shi ba insha Allah za a biya amma wayannan da kake magana a kansu babban abin da yake damun mu shine an ɗauke su ai amma adadin wanda gwamnatin ba mai mangoro ta ba da izini a ɗauka ba su aka ɗauka ba aka ɗauki wayan da aka zo kuma yanzu aka ce to a zartar a tabbatar da ainihin adadin wayan da aka ɗauka wasu suka je suka yi magu-magu suka suna neman su canja sunayen ainihin wayan da aka ɗauka da sunan wasu daban kuma wadda dama can ma ba a ɗauke su ba to insha Allah Allah ta'ala gwamnati ta tantance tana da ainihin eh, kiyasin wayanda ya kamata a ɗauka dama kuma aka ɗauka duk lokacin da Allah ya sa muka warware harka na rashin kuɗi din nan za mu yi biya za a biya wa'anda dai wanda duk ya tabbata cewa ɗaukar su tsakani da Allah ne wallahi ya tabbata cewa za a za a kuma biya shi amma wa'anda suka sa sunayen su ko kuma wa'anda suke da gata wasu suka cire sunan wasu suka sa sunan su to in ba su ga sunan su ba komai zanga-zanga da suka yi wallahi ba za mu yadda ba don ba don ba a samun adalci bisa rashin adalci. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.